أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيرت مطر السوء أفلم يكونوا a yau ranar lahadi 26 ga watan jumadar kula 1437 hijiriya 6 ga watan uku shekara ta 2016 miladiya a wannan tafsiri namu da muke gabatarwa lissaci a wannan masallaci na dala a cikin birnin kanan najeriya yau wannan shine zaman mu na biyar ko a wannan sura ta alfurkan kuma muna darasi na ɗaya har yanzu a ƙarƙashin ita wannan sura mun lissafa darussukan da ta darasi na farko bayani akan saukar da alkur'ani da kuma kaɗaitakar Allah da wahadaniyarsa a sifofinsa da kamanninsa a ayyukansa da kuma sunayensa wannan kuma darasi ya kunshi ayoyi uku wanda ba su da yawa a adadi amma kuma suna da yawa a suka kunsa da bayani kamar yadda muka saba muna karfafan maganganunmu da ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake da alaka da yare na larabci muna komawa zuwa ga asalin larabawa na ainihi wanda malamai suka ba kan cewa su ne in suka faɗi magana ake iya kafa hujjar ita domin ƙara tabbatar da gaskiyar alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba yanzu ma za mu ji ayoyin hukun farko wanda suka fi wannan darasi cewa ya tsarkaka ya kuma bunƙasa alherinsa sun yawaita shi Allah da ya saukar da alkur'ani raba gardama mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma ya saukar da shi akan bawansa to shi wannan allah ya tsarkaka kuma ya bunƙasa ya saukar da wannan alkur'ani domin ya zanto gargaɗi lil'alamina ai al'insi wal jinni dunal mala'ika banda mala'iku kamar yadda mai jalalai ya faɗa saboda su mala'iku ba sa cikin umumi na risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa al'adu sallama saboda su asalinsu, mukallafu na ne Allah ya kallafa musu amma ya ɗora musu nauye-nauye amma wajen ijaza laisu mujazu ba su da wani sakamako illa su yi wa Allah abin da ce saboda dama su an hure su ne domin yin haka shi yasa ya ce dunin mala'ika ليكون للعالمين نذيرا أي مخوفا من عذاب الله wanda shi ne mai tsoratarwa game da cewa akwai azabar Allah ga wanda duka bai bi Allah ba to Allah ce Allah ne lahu mulkus samawati wal ard Allah da shi ke da mulkin sammai da kasai walam yattakhid waladan kuma bai taba rikada ba la nasa wala natabanni kamar yadda kiristoci suke faɗa da yahudawa walam ya lahu sharikun shari'un mulk ba shi da mai taimaka masa a mulki kamar yadda wasu daga cikin gidadawa cikin mulhidai da kuma wasu cikin masu ƙarancin tunanin cikin musulmai da suke ganin cewa akwai mutanen da suke iya kulawa da Allah wani bangare na rayuwa filmulki babu wanda yake mataimakinsa a mulki wa khalaqa kulla shay'in kuma ne ya halicci komai min sha'ani an yi kulakun jimi ya yace dama ai ya isa ya halitta din faqaddarahu taqdira ay sawwahu taswiyatan Allah sai ya gwargwada abin da ya halitta matakar gwargwadawa ma'ana ya bawa komai abin da ya dace da shi na halitta to ƙarƙashin wannan ne muka fitar da abinda malamai suka fitar kamar Muhammad amin Allah ya kansa da rama cewa Allah subhanahu wata'ala a nan ya sifanta kansa ya yaba kansa da sifofi shida na ɗaya allazi lahu mulku samawati wal ard mun kawo ayoyin alqur'ani da dalilai da suke nuna cewa lallai mulkin sammai da ƙasai din nasa ولم يتخذ ولم يتخذ الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا mun kawo dalilai da suke nuna cewa duka wanda yake zaton cewa Allah yana da ɗa to ƙaryarsa ta sha ƙarya Allah ya fi ƙarfin ya ya mun kawo ayoyin alƙur'ani da yawa wanda suke nuna haka walam kulla mu sharikun fil mulki da uku kenan ba shi da wani wanda yake taimaka masa a mulki wa khalaqa kulla shay'in na hudu kuma Allah shi ya halicci komai wanda mun kawo ayoyi da suke nuna haka badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa wa khalaqa kulla shay'in duka abin da ka sani shi ya halitta wa huwa kulli shay'in alim zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله yajhadun abu na biyar ubangiji subhanahu wataala ce faqaddarahu taqdira na'am wani zai iya yin halitta ko ya kira to amma in ya kira abin yana buƙatar bayan wani lokaci shi kansa in ya tsace kallon abin sai ga yana buƙatar gyara to amma Allah subhanahu wataala nasa yin farko ne kuma yin ƙarshe tunda Allah ya halicci mutum bai taɓa tunanin ya kamata kuma a canja wa mutum yanayi koma wani daban ba amma kowa ya san duka abinda da ka sani yana da ilimi a iya saninka to iliminsa yana ci wanda in ka haɗa iliminsa na yau da na jiya za a ga akwai jahilci mai tsanani a jiyansa yanzu ana ba da labarin jirgin sama na farko da ya fara tashi kusan da yawa mutanen da suke ciki daga wanda ya ji ciwo saboda wajen saukan ne bala'i domin an tashi haka rigijin yake sauka yau da gobe yau da gobe ana ta har ma yanzu an yi jirgi in tashi sauka ba ka gane cewa ma yana sauka ashe kenan sanda bature ya shi lam ku takdiran amma Allah subhanahu wataala ko da ba komai da ya fifici kowa da komai sai annahu lamma khalaqa qaddara ma khalaqa taqdiran to wannan kadai ya isa wala ta tafri ma khalaqta wa ghayruka yakhluqu thumma la yakhluq kama yadda Zuhair ibn Abi Salma ya faɗa shi Allah in ya tashi ya kera in ya halicci abin da ya halitta sai ya kera shi ya bashi abin da ya dace amma wani Allah kuwa in ya bashi abin da ya dace a yanzu ne next zai sake tunani saboda iliminsa yana karuwa ne faƙaddara taƙadira Allah ya gaya mana cewa ƙaddara kulla shay'in taqdiran a wasu wurare da yawa a cikin alƙur'ani mu koma cikin suratul a'la alaga mu tamala sabbi isma sabbi isma rabbika al'ala alladhi khalaqa Allah ya ce sabbih tsarkake isma rabbika sunan ubangijinka ma'ana ka tsarkake ubangiji tsarkakewa ta aiki wajen raba shi da dukkan abin da bai dace sannan tsarkakewa ta magana ka ce subhana rabbiyal azim lokacin ruku'i subhana rabbiyal a'la lokacin sujada subhanallahi wa bihamdihi bayan ka'idar da sallah da lokacin da zaka kwanta bacci da lokacin da kaga abin da zai baka mamaki da lokacin da za ka hau abun hawa subhanallazi sakhara lana hada to duka ka tsarkake shi ubangijin naka al'ala wanda shine sama da komai sama da kowa wanne ne allazi khalaqa shine wanda ya halitta fasawwa sai daidaita halitta taswiyatu alqalbi shine i'ta'u kulli shay'in ma yastahiquhu wa ma yahtaju ka kalli mutum ka kalli yanayin mutum da Allah ya halicce sai ya halicce shi fi ahsani taqwim in a best stature yanayin da kowa in ya kalle shi ya san babu cin dunduniya abin yake bukata a fito da shi fili aka sa shi a cikin external appearance ko structure na mutum akwai abin da kuma is very sensitive hassas ne jidda ba bukatar a fito da shi aka expose ɗinsa kuma al'amari ya ɓaci sai aka bar shi a ciki kuma the most important and essential part of human being shine zuciyarsa wanda zuciya ita take generating komai ita ce kusan lokacin da zuciya ta tsaya to a lokacin ake tunanin mutuwa ta amma no matter how is the situation zuciya tana nan dai tana aikin kana bacci ne kana ne kaga irin abin da take yi za ka yi mamaki to sai Allah ya barta a ciki kuma ya sata a kankanin kirjinka abin da sa aka sa maka ita a cikin kirji aka yi mata makarai da kasusuwa ta yadda inda take din gaban ta kashi ne bayan ta kashi ne ba wani abu da zai striking din ta ya cutar da ita kuma idan ka ga yadda aka kewaye ta da matakan tsaro ita kuma aka yi ta very soft saboda aikin da take yi dole tana bukata haka kuma sannan kullum aka bar ta wet da jini ta yadda babu wani abu da zai hana ta sliding da kuma yin abin da take yi in ka kalli yadda zuciyar ta yadda zuciyar ta jijiyoyinta da suke rike da ita sun fi ta kwari kuma gaba ɗaya fa ba wata katuwa ba ce ba ta fi dunkulan hannunka ba ita zuciyar ta ta haka ne a zuci sai ka dinga hararo ta kamar wata katutuwa ce ba ta fi da za a ciro maka ita ba kai kalace da ita amma gaba ɗaya an haɗa ta tana yin abin nan nawa gram nawa take yi ta mutum matsakaici tana kawo 700 gram ne ko nawa namanta lissafi to ita ce take komai don haka ta fi komai mataimaka a jiki kamar yanzu misali ka ɗauki gwamna za ka haɗa shi da ciyaman ciyaman pa nawa yake da shi da sa gwamna ko yana da domestic personal assistant yana da mai na office personal assistant yana da official advisor yana da social assistant saboda aikinsa is very huge budget din nasa ya fi ƙarfin ka kai lissafi shi kuma ana magana shugaban ƙasa sai ga kusan shugaban ƙasa kawai dai controlling din abubuwan yake amma ba shi yake yin komai da kansa magana ma sai an rubuta masa kuma komai kokarinsa da kwakwalwarsa dole ya samu wanda zai kula da wannan ɓangaren kai ko da kake civilian ba wanda in ka fita sai ya fara zuwa motar kamar ka kake tuka ta to kalli yadda Allah ya tsara abu zuciya sai Allah ya sanya mata umana assistant kuma assistant ɗinsa sun fi komai mahimmanci a jikin ɗan adam misali tana da kunne wanda duka wani abu da ya shafi ji kunnan shine aminin zuciya shi ne a personal assistant na zuciya wanda amintacce ne yake ɗauko mata abin shi kunne ba shi yake ba shi yake ji zai shiga magana za ta shiga kunne amma shi aikinsa kawai idan ya ɗauka ya bi da shi ta dodon kunne ya kai wa zuciya ita kuma zuciya ita take storin ɗin abin ta harba shi zuwa ga ƙwaƙwalwa a fassara ko mene ba kunne ne yake kai wa ƙwaƙwalwa ba gashi ya fi zuciya kusanci da ƙwaƙwalwa amma sai ya kai wa zuciya sannan ido shine aminul qalbi fi ma yata'allaqu bi naqlil ashiya'il mar'iyya da abin da za ka gani idan ka shine wannan position kuma ba a taba samun shiga cikin aiki ba a ce yau kunne yayi aiki ido Sannan hanci kuma shine aminul qalbi fi ma yata'allaqu bi shammil ashiya da abin da zaka shaka da kunnan da hancinka zaka yi sa'annan fatarka ita ce aminul qalbi bima ta'allaqu bil lams da abin da shafi shafa sannan harshenka which is very essential part in fact shine ne wanda ya kowanne shine aminul qalbi shi ma ta'allaqu bi amrayn isnai shi harshe wazifarsa ta fi kowace shi yana da double abubuwa na ɗaya shi ne yake taimakawa zuciya wajen testing shi da ka tashi duk wani abu da kake so ka ji test ɗinsa in dai zuciyarka za ta raya ko menene ba hanci za ka yi shi ba ba jikinka za ka sa ba kuma ba harshenka za ka buɗe bakinka ka fito da kaɗan ɗana sa'annan ya kai wa zuciya to sannan kuma shi ne dai yake taimaka wa zuciya wajen fito da magana duka abin da zuciya ta gama komai a gama ta ce shi da harshe ake magana domin da za a yanke mutum harshe to daidai ma sai ya fi shi iya magana kaga tana da umana guda biyar ko wannan su ake kira al-hawasul khams ne five sense organs to wannan five sense organs din yanzu bari mu dau ɗaya ka gani yanzu inda za ka yi disorganizing din wannan tsarin da Allah ya yi da sai ka ga abin ya tarwatsa kuma sai ya zama scatter yanzu ka ɗauki harshe don Allah wani waje ne ya dace da harshe iri inda Allah ya sashi saboda kasancewa harshe ayyukansa sun fi kowane aiki a cikin waɗannan asistar ɗin na zuciya sai Allah ya sanya shi very soft duk a jikin ka ba abin da yake da laushin harshe malamai sun ce lahamun ne khalis nama ne fiyo nama babu soma ne na ko jijiya ko wani abu ko na ƙashi duka zaren da aka ɗinka harshen da shi ma ba san inda yake ko ba haka bane kowa dai yana da harshe na san ko kuma yanzu yana kowa yana nisa sannan abu na biyu harshe yana buƙatar ya zama a jike jagab kamar yadda zuciya take saboda yana da kazar kazar is very flexible flexibility na harshe ya sa za ka iya kaɗa shi vertically horizontally a tsaye a karkace za ka iya folding ɗinsa za ka iya bending ɗinsa duk ma baka san kayi ba ka ninke shi ka kalmashe shi ka nannaɗe shi ka wurga shi dama ka wurga shi hagu ka kaɗa shi sama kaɗa shi ƙasa to don haka yana buƙatar sliding wani waje mai santsi sai Allah ya masa shimfiɗa da wani abu mai kamar nama nama a ƙasa wanda shi dai ba nama ba ne ba leda ba ce wanda tana da santsi ba wani abu a duniya da ya fi ta wanda a kanta harshen yake rawa ya kai ya kawo kuma a can sama ma tare da cewa ana daɗewa harshe bai taɓo hanka da gaɗa ba amma sai aka shimfiɗa wannan laya ɗin irin ita ma ta ƙasa amma da Allah ya tashi saboda harshen yana buƙatar balance hagunsa da damansa sai aka yi masa nisa tsakanin kumacin nan da nan kuma aka hura kumacin shi ma aka yi shi na nama ta yadda ba za a taɓa ganin harshenka ya fito ba sai dai in kai kaga dama ka fito da shi shi ma in za ka fito da shi ɗin sai ka wurga shi da ƙarfi ka yi fushin ɗinsa sai ka yi kusan amfani da sama da three energies kafin ka iya kai harshenka ya taɓo kumacin ko ba haka bane kana buƙatar potential kinetic and mechanic energy mechanical energy kawai don ka taɓa nan ɗinka an gani sannan su ma ɗin ka kula kamar an yi anko ne irin abin da aka shimfiɗa hanga da ganga da shi aka shimfiɗa su wannan harshen da kake ganin sa akwai adadin iskar da Allah ya kaddara masa ya dinga sha saboda ba shi kadai ne. to wannan in har iska ta wuce wannan labin ɗin, to zai cutu don haka sai aka ba shi protection da wasu ƙasusuwa su ne na, saboda su hana iska shiga sai wacce ake bukata to su ma kuma haƙoran suna da aikinsu suna protecting ɗin harshe kuma suna aikin grinding grinding suna niƙa maka abinci sai Allah ya maka su kuma bai rufe su ba da ya gada dama sai yi su gaba ɗaya a jere a rufe amma sai aka tsaga musu ɗan ƙofofin da za su bar iskar ta dinga shigowa to amma su ma ɗin saboda suna da sense kuma suna da rai in an ba su sagewa za su sai aka maka wasu lafta laftan labba na nama tsantsa wanda su kuma ka rufe su ka buɗe su wannan falalar rufewar da buɗewa su suke janyo maka iska to haƙoran kuma su suke stabilizing ɗin iskar kafin ta ratsa ta shiga cikin leɓen naka saboda leɓen a cikin harshen ka so da harshen yana da mabubbugar ruwa wanda wannan mabubbugar ruwan kuma Allah yana maka bar ruwa ta inda baka sani ba kuma cells suna fitowa a cikin ciki enzymes wanda wannan cells din su suke daukar dawainiyar na farko dai suna dissolving din abinci suna narkar da shi domin a shirya wa tafiyar da shi zuwa cikin ciki kafin ya tafi esophagus wannan makogaranka alhunjura abu na biyu kuma akwai cells din da su glands din da su kuma su ne suke tantancewa wajen rarraba tsakanin abin da kai testing akwai wanda suke ba da zaki akwai wanda suke ba da ɗaci akwai wanda suke ba da bauri akwai wanda suke ba da komai ma su wannan su ya kai 95,000 nau'in na abubuwan da suke tantance wannan abu in ka samu deficiency nasu to there must be a reaction dole za a samu irtiadi saboda al-kulaimatu zawqiyya adaduha 95 al-kulaima zawqiyya kawai a harshen ka kuma ka kula inda ake laboratory na ɗaci wanda yana can kurya a cikin harshen ka ko ko ba kurya yake wajen jin ɗaci da za ka ɗauko abu ka sa a harshenka ka sa a farko ba za ka gane ban yana da ɗaci saboda ba a nan Allah ya ce a ɗaci ba can inda ake a can kuriya zaki kuma yana gefensa sai Allah ya dauranta tsakanin zaki da ɗaci tsami kuma yana tsakiya ko to wannan rubar wannan da abin nan din da suke fitowa baka san suna fitowa ba yanzu za ka ɗauko chocolate haka a ɗan ce buɗe bakinka da an taho sai ka ji tunin ruwan ya fito sai ka ji an ce yau na ya fi kuma kana buƙatar wannan ba sa'annan kuma Allah ya taimake ka da wannan harshen kake firki ka je ka samu ma linguistics masana harshe masana yare su gaya maka yadda harshe yake wajen firki saboda magana an yi ma saɓani wai daga ciki magana take fitowa ne ko daga makogar ko kuma a baki take a nan tukunyar da ake girka magana fa tana baki ciki kawai taimaka maka yake in tumullar hutu ta takura ta turo iska to makogaro abin da yake kawai shi ne, ko ya rage mata ƙarfi ko ya tunkudo ta shi kuma harshe sai ya aiki shi yasa za ka ga in ka tafi wajen malamai masana yare masu abin da ya kira phonology phonologist za ka ga suna da mahallin firici wanda tun daga ciki akwai alarci muna da na ciki alhawaiya ko rufin jofi ko فألف الجوف وقتها وهي حروف المد للهواء تنتهي الهوائية أقوي أبن أكرا محل فرجي wanda akwai ciki akwai makogaro akwai harshe akwai labba da sauransu wannan mahallin furici kenan akwai yanayin furici akwai taka rawa matuƙa wajen fidda yanayin furici da harshe yake yi shine abin da a larabce muke cewa sifatul har ko sifatul huruf wanda turanci ake cewa manner of articulation yanayin yadda farsi yake kaga yadda harshe yake kadawa yake kaza yake kaza yake kaza to a don haka inda Allah ya sanya maka harshen ka yana da matukar muhimmanci protection inda da Allah ya bashi kuma ka duba sai bai dauranta maka shi da haƙoranta ba domin da Allah ya ga dama sai kullum ka dinga taune harshen ka in ka kula haɗarin da ake samu tsakanin haƙori da harshe kusan bai kai 0.1% a wata sono ka tauna harshe yawanci kuma sai da matsala in ka tambaye masana za ga wata matsala ce take sawa ka dan tauna harshenka kuma harshe yana ɗaya daga cikin mafiya ƙarancin gaɓoɓi kamuwa da rashin lafiya baya gansa kuka baya rufewa baya komai kafin ka ji an ce mutum ya kamu da rashin lafiya harshe ana daɗewa kuma sannan yana iya daga cikin mafiya tsananin samun tsaro yana da wasu wasu abubuwa da Allah ya masa masu ba shi kariya da tsaro sannan kuma ka duba hankarka ta sama alfakil a'ala da kuma alfakil asfal wanda haƙwaranka su suke taimaka wajen nika abu ko sai ka shin harshe ya fi dogaro da sama ne ko da ƙasa ka zan shi a ƙasa ko amma ƙarfinsa yana sama domin da kana so ka dafa abu a harshenka ko da yau ne ka bashi a harshen harshenka ya daɗe za ka ji kamar gas ɗin yana fitowa daga sama ne wajen ɗumama shi ya kauri in kai haka ka tankwasa shi to sai Allah ya sa ƙasa ne yake motsawa sama bayan motsa sabanin kuma in ka je ka tambayi engineers mechanical engineers ka ce duk wani abu da ka sani yana grinding da injin mota da injin markaɗe da injin nika da komai shin ƙarfan sama ne yake motsa ko na ƙasa duka ƙawahin na duniya ƙarfan sama ne yake motsawa ya da na ƙasa amma ban da baki baki shi kuma ƙasa ne yake ɗawainiya ya kai saboda saman yana da matuƙar muhimmanci in ya taɓa akwai matsala sannan rayuwarka ba za ta yi wasai da abubuwa guda ba? abu na farko ruwa abu na biyu abinci abu na uku iska to za ka iya haƙura da wanda ya fi kowanne mahimmanci a rayuwarka ita ce iska to amma ta fi komai arha yawanci kuma da abin da ke da arha ɗan adam ma baya sanin da shi kwata-kwata to iska ba a sai da ita ba kuma a tafiya neman ta kuma ba ta karanci ba ma ka san kana shanta ba sai Allah ya kai maka ita hanci sai ta je maka hancin shi bai maka shi haka ba yana kallon sama bai kuma taushe shi a ƙasa ba sai yana da wakilci a sama da ƙasa a hagu da dama da haka duk ta inda iska ta kada za ka iya shanta a hancin ka baka sani ba ne kurfatin bal bila shuru kaga ahsanu taqwim din kaddara huta taqdiran kuma aka yi maka abubuwan da su dinga tace maka iskar kuma aka yi da idan hancin naka ya zuki iska to akwai kwaroro da iska za ta iya bajewa sannan zai haura kuma ya shiga cikin dodon hancin sannan ya tafi ya jijiyoyin da zai je ya ratsa ko ina ya iska taimaka aiki haka ne abu na biyu ruwa ruwa shi kuma shi ke bin iska wajen mahimmanci sai Allah ya sanya shi ma ya zama yana da arha abinci shine na uku wanda yake shi kuma wato yana da matukar muhimmanci amma dai ruwa da iska sun fi shi muhimmanci to shi yasa sai ya zama shine uku to struggle wajen amfani wajen wajen abinci saboda shine kake cin sa akai akai kuma shine kai ka saboda ka san matsalar sa da haka kana bashi muhimmanci fiye da ruwa fiye da ne iska wani ma har yana ganin dole in ya samu abinci zai samu ruwa yasa Allah aljanna ya raba ni'imar ni'imar shan ruwa daban ta abinci daban inna laka Allah ta tajua fiha wala ta'ala wa annaka la tazma fiha wala tabla kuma aka rarraba maka aka scattering din sentence din la tajua fi inna laka Allah ta tajua fiha ba za ka ji yunwa ba sai ka ce ni'ima ɗaya ke sai kuma aka tafi aka tafi kuma bangaren da aka ce wala ta'ara kuma ba tsaraici sai ka ce biyu ke wa annaka la tazma sai aka ɗauko ƴar uwar yunwa ita ce me kishiwa da an ce la tajma'u wa la jua, wa la tazma ka ce ai da abu ɗaya ne a sai aka yi maka wani cross abin nan wala wa annaka la tazma'u fiha wala tabha kuma ba jin zafi tare da jin zafi dan uwan tsaraici ne in dai ba tsaraici to da wahala a samu jin zafi to abinci saboda sa ya sa kakan gane so nawa ka ci abinci amma ba kowa ne yake kirga so nawa ya sha ruwa ba ko in ka kula duka yadda ake shirya abinci da komai akwai sa a harshe yanzu saboda you have to test it tukuna kana bukatar kai test sannan na biyu you have to masticate it kana bukatar ka tauna shi ko ka ka dagargaza shi ko wani abu sannan na biyu ko ka tauna shi kana bukatar ka fara narkar da shi don in baka narkar da shi da yawunka ba wani lokacin sai ka kalato yawon ma ka haɗa shi a tsakiyar harshen ka sannan ka harba wa makogaro duka da energy na harshen in baka haka ba shine sai ka ji ya makale maka a makogaro to shi ko makogaro a shirye yake takura abincin sai ya canja yanayi na ya wurga maka shi cikin ciki yana nan tare da harshe har sai ya bar makogaro yana shigowa makogaro to zai faɗo cikin uwar hanji yana faduwa kuma zai tafi stoma shi cikin naka alma'ida shi ma da ya zo kai tsaye ba wai zuwa zai samu wuri zauna ba shi ma akwai glands wanda suke jikin suke jikin stomach wanda su ma kwayoyi ne masu rai da Allah ya sanya su wanda su a cikin ka ya kai 35 million of wannan glands wanda muke da larabci ana ce musu a al asabiyya al-ghudad al-asabiyya wanda su suke sauka su da gargaza abincin su yi masa tiyar da za su ga gastric juice wannan matsar mamar wadda ita za ta daga a kan abincin sa'annan kuma ga a jikin alma'ida ɗin akwai abin da ake kira ya wasu cells wanda su adadin su ya kai billions of wannan cells ɗin wanda su kuma aikin su ke flushing hydrochloric na ruwa domin ya kakkarya abincin ga mugun zafi wanda aka da za a daga ruwan akan karfe sai ya narki sai Allah ya sanya maka wannan kunkun naka hagu da dama suna da iskar da ka shaka sai su dinga conditioning din wajen kai dai ga sunan abubuwa da yawa wanda sani ta din wannan na dan fara muku da abinda da ka samu kuma kwararre akan babu. ina ka magana sai ya kai ka wallahi ko in ka samu kwararre masanin human anatomy ya gaya maka yadda Allah ya tsara halitta ka duba dan adam idan su sai gashi anan amma dabba idan ta nan da nan saboda dan adam yana da hannu da kulawa da karfinsa zai iya kare nan da nan ita kuma dabba ba ta da hannu in ta taho dole in ba ta da abin da zai dinga ganin mata nan da nan sai ta tuni to kai da kai ne aka sa maka idanunka a nan fa saboda ita kwakwalwarta kuma ba ta da alaka da nan tana can sama kai kuma jibunan da nan ka san nan ɗinka yana inda ake in za a kama maka kai in kana ciwon kai ya kake yi inda ake taba din ba zai yi a ido a wurin ba kuma bugu abu na biyu mu muna an mana da bayan mun yi amfani da wannan gabobin kuma muna ado da su ka duba hatta haƙorin yanzu idan aka zuwa mutum sa rakatan sai ka ganshi shi ma wani rakatan din kamar kumbo kamar katanta hancin ka jidda cewa kana amfani da shi wajen nan numfashi kuma kana ado da shi kana kwalliya da shi idan ka duk cewa yana gani kuma yana maka kwalliya da ado da sauransu wannan shine ma'anar khalaqa fa wallazi qaddara kuma duk abin da ya halitta ya masa masa kaddara wanda babu akan kaddara ina gaba anan zamu yi duk wani bayani ba insha Allah saboda kan mutun da karatun da bayani akan kaddara duk da cewa ya cancanta fahada kuma bayan ya kaddara sai ya shiryar da komai ai ila ma fihi maslahatuhu wa khalasuhu zuwa ga abin da qaddara lahu ma qaddara li kulli shay'in ma lahu wa ma alayhi ma lahu maslahatuhu wa khalasuhu to haka zalika Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai da ka sani Allah ya shi ne gwargwado akwai yanayi na kaddarsa haka zalika a cikin a suratu al'amar Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu liqadar kaddara na ɗaya daga cikin abubuwa na tilas da ya zama wajibi mutum ya yi imani da su kafin ya zama musulmi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim cewa daga yahaya dan ya'ma tabi'i ne wanda yake sadukun ne insha Allah ko fika ma afwan wasu sun ce sadukun wasu sun ce fiqa cewa farkon wanda ya fara magana a kan kaddara shine ne ma'abadin juhani wani dan bida'a ne ne ya fara cewa ai Allah sai abu ya faru shi ma yake ganin abu ma'ana Allah ba shi da masaniya da ilimi akan faruwar al'amura mun taru anan ma Allah bai san mu taru ba wal iyyahu san ah ka gani kuma sun taru sai turo mala'iku su zo su dawo Allah saboda a ganin su duk wanda ya shiga wuta Allah bai ma san zai shiga ba sai an zo bincike ne ma Allah shi ma yake gane wannan kuma ita ce aqidar shi'a ana riskar da su da kadariya saboda su ma sun imani da cewa duka abin da yake na sharri to Allah ma bai san da shi da haka in ɗanka ya mutu kawai kai ne ka san yadda aka yi mutu shi ma Allah bai san zai mutu ba sai da mutu su sun yarda da kaddara ta alheri kawai amma ta abin da yake an favorable abu to su a wajen su ba ruwan su ce to mun tabbata daga hajji dai ko umara sai muka ce ina ma dai mu Yahya ibn ya ce da shi da waye ibn Abdurrahman al ya ce sun ka ce ina ma dai Allah ya samu mu haɗu da ɗaya daga sun sahaba an sami masa tambaya akan wannan bida'a da ta fito sai sai Allah ya sa muka yi kacibus da Abdullahi dan Umar sai muka kewaye shi ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa ya ce to dama na san ɗan uwana sa yake ilayyar kalam na san zai bar na iman sai na ce ya aba abdurrahman innahu kharaja ibalana nasu nan gaba gare mu faga wasu mutane nan sun fito ya taqaffawna in suna kalan ilimi a ganin su su malamai da ka taba su ce su ma suna da sani kuma suna ganin cewa wai babu kaddara al'amura haka suke faruwa sasakai ya ce nan saboda da kuma ce in ka gamla suka ce ba ni ba su su ma ba su ba ni manarar da allan da abdullahi dan umar ya yarda da shi ya imani da shi da a ce ɗaya daga cikinsu yana da dukiyar da ta kai awon zinarin da ya kai nauyin dutsen uhudu ya ciyar da ita allah ba zai karɓa ba sai ya yi imani da kuma naji mahaifina Umar dan Khattab yana cewa wata rana muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam in tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r na ji umar yana cewa wata ran suna zaune sai ga wani mutum ya fito mai fararen tufafi mai bakin gashi ba alamar tafiya a gare shi a tare da shi kuma ba wanda isan shi har ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi ya sanya gwiwoyinsa suka kalli gwiwoyin annabi ya dora zafukansa akan cinyoyinsa sannan ya ce ya muhammad ban labari game da musulunci sai manzo Allah ce ka shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka bada zakka kai azumin watan Ramadana ka yi hajji in ka samu sai ce kai gaskiya Umar ya ce sai muka yi mamaki ya zo tambaya kuma yana gaskata manzon Allah sai muka ce to ba mu labari imani me zai tabbatar da mutum cewa mumini ne shi wato musulmin da aka yi mar rijista kenan sai ce to shine ka yarda da Allah yadda da samuwarsa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da kaɗaitakarsa ka yadda da annabi muhammad sallallahu ka yadda da allah ka yadda da manzanninsa da aka da aiko gaba ɗaya ka yadda da cewa akwai mala'iku gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan ka yadda cewa akwai littattafai da Allah ya saukar wasu an san sunayensu wasu ba a sani ba sa'an nan ka yadda da ranar lahira ce a wata rana ta ƙarshe ka yadda da kaddara kuma ta alheri da kishiyarta dalilin kawo hadisin shine domin aka fi hujja akan kaddara to da haka ƙaddara ahli sunna sun yadda da cewa babu abin da zai faru face sai Allah ya ƙaddara shi ita mu kaddara tana da matakai mataki na farko shine Allah subhanahu wataala ya tsara komai ya rubuce komai ya tabbatar da komai tun kafin a halicci duniya da shekaru masu yawa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai masu yawa wanda ba lokaci na gaya muku darasin su za mu zo a wani wajen insha Allah wanda Allah ya halicci alƙalami ya ce rubuta abin da zai kasance har a naɗa ƙasa haka manninka da komai Allah ya faɗa ya rubuta launin mahfuz kaga kenan kafin faruwa abin ma Allah ya san ne ma ya rubuta shi sa'annan mataki na biyu ubangiji subhanahu wata'ala yana sake maimaita wannan rubutun a duka lokacin da ɗan adam aka haɗa halittarsa a cikin mahaifiyarsa yana gudan mani ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka sannan a aiko mala'ika wannan ƙaddara tasa da ta shafe shi sai a rubuta ta rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa shaƙiyin ausa'i kuma tun yana abin nan hadisa abu la'adar masu zai ce ai rabbi nutfa ya ubangiji gashi gudan mani sai a ce to ayi kaza da shi ya tafi ya tafi ya tafi tun daga inda aka diga shi aka yi din sa ya zama germinated sperm tsakanin na mace da namiji ya tafi cikin kafin isa zuwa ga placenta ya tafiya santimita biyar zuwa mahaifa wanda Allah duk yana sane da shi mala'ikan ne yake gaidin dinsa alwakar bin rahim sannan ije isa mu istikrari ya canja ya canja ya riƙe ya wani koma wani irin abu sannan ya koma plastula ya koma morula daga nan ya riƙe ya zama gudan jini blood clot daga nan ya abin ya zama gudan jini daga nan ya zama gudan tsoka daga nan kuma a zo in ya zama wannan tuta din wannan abin ne kama da mulberry. rula ya rabu biyu ya rabu hudu ya rabu takwas ya koma sha shida ya koma arba'in da ya koma sai ya zama millions of cells sannan su haɗe wasu su kunne duka da ikon Allah da ikon mala'ika kuma da ba an kaddara a nan za a yi installing ɗin ji a nan za a yi installing ɗin gani a nan za a installing ɗin komai a dressing a komai sa'annan a ci gaba da developing ɗinsa a cikin mahaifiyarsa har ya kai lokacin da za a haife shi mukallaka wa ghairi mukallaka wasu su fito in suka fito kuma daga nan a ci gaba da ciyar da mutum gaba kuma da ba a rubuta komai nasu ka kaddara ta biki sai kaddara ta uku kuma a duk shekara Allah yana yin budget na abin da zai faru a shekara dan a gwada maka cewa rayuwa ana binta a hankali ba wai dan Allah ba zai iya gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren lailatul qadari ake sace budget to shekara nan wani zai je maka wani zai kaza wani zai zai koma kan imani wani zai iltizami wani zai kaza wani zai kaza to sai kuma stage na karshe shine wanda ake yi kullum kullum ta Allah Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'n yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n kullum mala'iku suna sakkowa da ƙaddarar rana kullum kullum almudabbira ce amra don haka ba abin da yake kuya ga barin ilimin Allah komai da ka sani ba Allah baya barin abu ya faru sai da ƙaddarawarsa da ikonsa da iliminsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum komai yana zuwa Da ƙadarin ma'lum wato bisa gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara zai faru kuma Allah ya sani wannan wasu malamai suka ce fa takdira taqdira ma'ana hu khalaqahu khalqan dan saboda kalmar al-khalqu at tana zuwa da ma'anar al kamar yadda muka baitin Zuhair wala anta tafri ma khalaqta wato kai ɗin nan tafri ma khalaqta kana kera abin da ka halitta wa ghayruka wa ba'd al-qawmi aw tarwa kuma wa ghayruka wani kuma yana tsuro abu sun malafiri amma baya iya kera shi wasu malaman kuma suka ce dan haka ma shi yasa Allah ya amfani da al-khalqu da ma'ana at-taqdir yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kuma kaga a lokacin in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin originally kenan thumma min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج kaga wannan kenan can kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر هذا ما كان التقديري da Allah ta yi ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ay ahsanul muqaddiri wanda i dinga canja abu from stage to stage daga yanayi zuwa yanayi kamar da Allah ce la tarkabunna tabaqan an tabaq daga wannan yanayin sai wannan yanayin sai suka ce ai ahsanul muqaddiri ko muqaddiri kaga sai zanto wa khalaqa kulla shay'in ai qaddara kulla shay'in fa qaddarahu taqdira sai zama takrar ne da aka yi to sai suka ce ya za a yi zan akwai takrar a cikin alƙur'ani to zamak shari'a nan jarullah sai yake cewa zakar abu hayyan eh, eh, abuwan zamakshari ya bada amsa kamar da Muhammad al-Amin ya faɗa da kuma ainihin Abu Hayyan a cikin baro al-Muhim yake cewa fa in kulta. في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا فأن وقدر كل شيء فقدره كما تعكسين سيتي المعنى إذا أحدث كل شيء إحداثا مراع فيه التقدير والتسوية فقدره وهيئه لما يسلب له أي الله سبحانه وتعالى أنه أحدث كل شيء شيني أصلي يفار إنشيتم ya fara samar da abin ba tare da ya ga wani makwafi a wajen wani ba sa'annan ya dinga kula da yadda abin zai kasance da kularsa da development ɗinsa da komai nasa shi ne ma'ana hu ta ƙadira ɗin na'am sai mu tafi aya ta wattakhadhu ayil kuffar su kafirai sun riki min dunihi koma bayan Allah ayillah aw ghairihi alihatan wasu ababen bauta jam'u ilah wa hiya al-asnam ma'ana sune gumaka ay wattakhadhu al-asnama ma'budatan ghayra Allah sun riki gumaka a matsayin ababen bauta koma bayan Allah Allah ce la yakhluquna shay'a wannan gumakan ba sa iya halitta kuma min sha'anin ilahi an yakhluq an yakuna khaliqan su kuma aslan laysu bi khaliqi su iya halitta ba wahum yukhlaqun matsala ta biyu kuma su ma halittar su akai kaga kenan suna da masta a gaban su a gaban su kenan To kuma ka'idar allantaka bai kamata da cancanta a ce akwai ubangida a sama da kai ba wala yamlikuna li anfusihim darra ay daf'ahu kuma ba sa iya tunkuɗe wa kansu masifa in ta taso ko rashin lafiya ko rashin ko talauci ko cuta wala naf'an ay jarrahu kuma ba sa iya janyo kansu wani amfani su ce lallai sai ya zo musu su ma sai abin da aka kasa aka ba su wala yamlikuna mautan kuma ba za su iya kashewa ba shine ce ai imatatan mautan huna bi ma'anar imata ba sa iya kashewa da haka in wani ya ishe su ma ba su iya batar da shi a rayuwa ya zan shi. wala hayatan ko ba sa iya rayawa ai ihya'an li ahadin ba su iya janyo wani rayuwa ba gashi kirkiri su ma suna son sa zai mutu wala nushura ko ba su iya tayar da mutum bayan ya mutu ba to dan za a bauta musu to anan ubangiji subhanahu wataala kamar yadda kuka gani ya bi salo na zance da kuma iya magana wanda malaman tafsiri suka yi sukuwa suka yi zamiya wajen bayanin irin hikimar da ta sa ubangiji su subhanahu wata'ala ya yi wannan zance ko ya yi wannan batu shi ne sai suka ce a nan karu min dunihi aliha sun riƙi koma bayan allah alihatan su ababen bauta me yasa suka riƙe su ababen bauta a ba da an sabata أن الذي استحق العبودية هو الله وحده لكنهم على رغم على الرغم من ذلك اتخذوا آلهة تسكر سوئنسو أبا أمبوتا وأن سوزا أبوتاوا وأن سوزا أي كوي لسو سوزا أن يمتي مقنسو لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سوبا سئي حالتها kuma su ma halitta su akai anan muhammadin amin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa zakara Allah jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karimati anna al-alihata allati ya'buduha al-mushrikuna min dunihi muttasifatan bi sittati ashiya anan in kan su zahaga Allah ya nuna cewa gumakan da ake bauta koma bayan Allah an sifanta su da sifa ta tawaya guda shida ku tsaya mu bi su kuji sifa ta farko yace wa kullu wahidin min ha burhanun qati'un anna ibadataha ma'a Allah la wajha laha bihali kowace sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda shida ya isa ya zama dalili yankakke na cewa ba dalilin da zai sa abauta musu yanzu dan Allah wanda ya fito takarar gwamna sai ya faɗi ya cancanta a zai a ce masa don me yasa baka fitar da bajet din bana ba to ai ba gwamna ya faɗi wanda ya ci gwamna 'yan majalisa suka haɗu suka tsige shi bayan an gama tsige shi za ka zo kuma ka ce masa cewa ina bajet ɗinmu na bana na wannan shekarar tun da ba shi ne gwamna wanda ya zama gwamna ya mutu aka sanya wani a madadinsa za ka zo ka ce masa ina gwamna ina bajet ɗinmu na bana ko na baɗi ba baya nan ya riga ya mutu wanda ya zama gwamna amma incapacitated yamma ba zai iya ba saboda wasu larurori na ɗan adam da rayuwa za ka ka lazimta masa wani abu bayan an sa aktin ka zo ka ce masa to dole zai kaza to su gaba ɗaya kuma kan nan ba ma ɗaya ɗaya biyu uku ba su gaba ɗaya sun haɗe wa nan shidan a tattare kaga bala'in yayi yawa ke bal hiya zulmun wato mutanahi bal zalunci ne kawai matuƙa a ce kuma a tsallake wannan din a ce to duk da haka dai sai an bauta musu wa jahalun azim ga zahirci babba wa shirkun yukhallidu ko ya khruju bi sahibi fi nar jahannam dan haka duk wanda ya tsallake abubuwan nan guda shida a hakan da ya bauta wa abubuwan ababen bautan to hakika zai shiga wutar jihar na mai dawwama wa hadha da an azna ala nafsi kuma ka duba hikima ta Allah sai da ya gaba kwarzanta kansa ya nuna shi kuma ya cika wasu abubuwa guda biyar sai kuma izo ya kashe wayannan da abubuwa guda shida ai ko yaki ne an ci an ci arna da yaki ko ba haka bane da ma a ce Allah bai faɗi haka ba kaɗai ya faɗi sifofinsa su kaɗai guda biyar ya ci ba hamayya to amma dan a ƙara dandake shirka a nuna maka ba da wasa a ake mata ba tabbatar da sifofi na yabo na Allah da yake nuna shi kaɗai ga ya, bai isa kawai ba sai kuma an zo an ruguje dukkan wani abu na mushrikai don haka la ilaha illallah ana an fara isbati sannan za a zo a yi nafi sai ke cewa hadha da an asna ala nafsi jalla wa ala bil umur al khamsati al madhkurati fil ayati allati qablaha qablaha allati hiya barahin qati'a ala anna al muttasif biha huwa al ma'bud wahdahu kuma haka ake zance ko da munazara kake da muqabala in ka tashi ka kama dan ɗaya bangaren abinda zaka fara ka tabbatar masa da cewa bangaren ka shine daidai me yasa ya zama daidai saboda dalilai kamar kaza na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza har sai mai ka ya tabbatar da cewa dalilanka wato substantial evidences ne cogent reasons beyond reasonable doubts sun fi karfin a yi abin nan to kuma bai ishe ka ba sai ka ce kai kuma naka mazhabin ba daidai ba ne saboda dalilai kamar kaza kowannen su ya isa ya zanto cewa ba daidai ba dalili na ɗaya kaza dalili na biyu kaza an gane kaga wannan kamar an koya maka uslubul hiwar inda dama mun ce darasin shine tabbatar da wahadaniyar Allah dan a kora duk wata kishiya to abu na farko shine na ɗaya Allah ya sifanta gumakan nan da cewa la la takhluqu shay'an ba su iya halitta ku gaya mana wanda ya taɓa yin halitta in ba Allah ba na biyu su kansu halittarsu aka yi na uku ba sa iya mallakar janyo amfani ko kora amfanin na hudu ba sa mallakar kashewa ko kuma mutuwa na biyar ba sa mallakar rayuwa ko rayawa na shida kuma ba sa iya dawo da wanda ya mutu to Allah subhanahu wataala yayi batun wa'annan abubuwan guda shida a cikin alkur'ani a wurare daban-daban lokaci ba zai bar mu ba amma a dan takaitaccen abin da ya saura bar mu daura daya Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan muqaddima kenan ko to raddin shine la na shay'an ba su taba halittar komai ba to ba anan kadai Allah ya taba sage sage kashe musu jiki ba Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj yace ya ayyuhan nasu duriba matalun ya ayyuhan nasu kun da na'am Allah ce ya ku mutane ku saurara ga misali an buga ku kun san wanda ya buga din kuzifal mudafu ko buniyal fi'ilu lil buniyal fi'ilu ko ja'al fi'ilu mabniyan lil maf'ul wa lam yusamma al-fa'ilu lil ilmi bihi saboda kai ka san Allah ne duriba masalun fastami'u lahu ku zo ku kasa kunne shi za aka ƙara ta'un anan ba a ce fasma'uhu ba sai aka ce lahu dan haka al-istima' din zai iya yin zuwa kai tsaye ta'addi zuwa ga maf'ulin bi amma dan aka da aka danna masa ma'anar al-isra fastami'uhu wa asghu lahu ku karkata kunnan ku ku ji ku nutsu da idan ba zai da kunnan basira aka ce innal ladhina tad'una min dunillahi wa inda kuke bautawa kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaba ba su taba iya halittar kuda ba saboda kuda yana da wasu wasu khasiyat yana da wasu characteristics wanda na ɗaya amfaninsa ƙalilan ne na biyu yana tattare da cuta na uku kuma baya lastin a rayuwarsa wanda kawai kai kanka za ka rena shi maka abin nan ɗinsa za ka ce lan ya khluku Wala walau ishtama'u maru lauda za su taru su karo karo kowa ya kawo basirarsa ba da zai iya halitta wanda ya zama ba zai iya haka ba shi shine yake takamar cewa abota masa ko kai da kake bauta masa ka san ba zai iya ba kuma kake cewa abota masa wan yaslubu dubaba shay'an la yastanqidhu min da'f al-talib wal matlub ma qadara Allah haqqa qadari bas girmama Allah sun mutunta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara faɗa haka yace walladheena yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun walladheena yad'una min dunillahi la sannan a cikin suratul fatir Allah subhanahu wataala ya kara cewa qul ra'aytum shuraka qul ce ku kirawo gumakan naku wanda kuke haɗa bautar Allah da su ku gaya mun ku nuna mun me suka taba halitta aruni ma za ka laƙo min al'ar a duniya me su wanda yake ba na Allah ba ne amna shirkun bis samati ko kuma suna da wani kaso ne a sama wanda su suke taya Allah tafiyar da al'amuran sama amma ta na kitabun fahim ala bayyanatin min wa nafi' ko kuma ba su wani littafi ne na cewa eh ya kamata mun yi rubutu da su su iya bauta musu dan haka suna yi ne bisa hujja Allah ce bal in yu'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa wajha kawai azzalimai suna wato rudar sashen su ne ba abin da suke lasa wa sashen su zuma a baki in ba rudi ba haka Allah ce a cikin suratul Luqman hadha khalqullah hadha khalqullah فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هكذا ذلك الله يفعل في سورة الأحقاب قل رأيتم ما تدعون من دون الله shi kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratul kahfi yayi burkusma kun ga dai bisa halitta ba ko to ta kila wani zai iya cewa to ai kawai dai dan dai bisa halittan ba amma ai sun san yadda ake halitta to sanan abu dai sai kana da experience in kana da experience kuma zaka gwada ne yi a ce ai gashi ka taba yi to yanzu ba su taba yi ba yanzu amma inda a gaban su aka yi to da sai mu iya experience din nasu yana nan kawai dai yin ne bisi ba to sai Allah ya gwada maka to a tambaye su ko a gaban su aka yi halitta saman ne sai Allah ce ma ashhadu ma ashhadu khalqa samawati wal ardi la khalqa anfusihim ma Allah ya ce ba a gabansu ban zo na gwada musu yadda aka halitta sammai da ƙasa bari a ce sun koya a wajen Allah ai Allah shine ubangidansu a'a san ba kuma akwai bambanci mai girma tsakanin wanda ya halitta da wanda aka halitta in Allah ya kai mu idan mun zo sati ne zuwa za mu yi bayani gwargwado kamar yadda su malamai suka yi kamar da na faɗa mu dai na kaltowa muke yi Abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh